Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM Dalol FM da kuma niya. Sai tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Asabar 27 ga watan Yuli shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aikinmu Daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko kakanin labarai. Hukumomi a kasar Bahrain sun tabbatar da cewar an kashe waɗansu mutane biyu akan wadda laifi da aka zarge su. kana kuma a kasar philippines an samu girgiza ƙasa wanda ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama ta kuma jikkata wasu idan kuma muka leƙa nan in muka da nan amurka za a ji cewar alamu na nuna cewar shugaban amurka zai samu damar cika alkawalin da ya ɗauka a lokacin yakin neman zaɓe kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji sharhi a kan wani hukunci da wata kotu ta ɗauka a jiya juma'a a najeriya wanda ta ayyana kungiyar 'yan shi'a a matsayin kungiyar 'yan ta'adda sannan za ku ji cewa a jihar adamawa arewa maso gabashin najeriya hukumar kula da albarkatun man fetur ta dpr ta bankaɗo wasu gidajen mai da ke fasa kwabrin man fetur zuwa ƙetare ba bisa ƙa'ida ba bayan nan ibrahim almasi garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku daga bisani za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duk kafin nan sai ku gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. Hukumomi a ƙasar Bahrain sun zartar da hukuncin kisa akan wasu mutane biyu bayan samun su da aikata laifin ta'addanci. An kashe waɗannan mutanen biyu ne duk da ire-iren kiraye-kiraye da ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa suka yi na kan cewar kada a aiwatar da wannan kisa a kansu. Wani gidan jaridan Faransa na AFP ne ya wallafa wannan rahoto da cewar an kashe waɗannan mutanen biyu ne a yayin da aka harbe su a yau Asabar. ƙungiyoyin sun bayyana da sunan mutanen waɗanda aka kashe da cewar ahmad al-malali da kuma ali al-arab su ne waɗanda aka kashe sun kuma ƙara da cewar duk mutanen biyu 'yan ƙasar ta bahrain ne da aka yanke musu hukunci a kan laifin ta'addanci a shekarar da ta gabata. haka shi ma mutumin nan na uku wanda aka ruwaito cewar shi ma an kashe shi a yau in asabar dai wanda laifin nashi bai shafi na, mutane almalali da al'arab ba Hukumar agajin gaggawa ta kasar Philippines ta ba da tabbacin cewar wasu, gidaje sun ruguje a sanadiyar wata girgizar ƙasa da aka samu guda biyu a yankin Batnes. sun yi sanadiyar mutuwar mutane takwas kana da raunata mutane sittin. Hukumomin sun ce girgizar ƙasar ta farko ta faru ne da mai kimanin ma'auni biyar da ɗigo hudu sai kuma ta biyu wanda ta faru awa ɗaya bayan afkuwar ta farkon da ta kai biyar da ɗigo tara wanda aka kwatanta su a matsayin sun yi kawo matsala ga al'ummar yankin. muna cikin gida muka ji muka ga gidaje na rawa a cewar wani jami'in 'yan sanda uzi villa yake shaidawa gidan talabijin na france news agency wasu daga cikin gidajen sun ruguje kuma mutane sun mutu yankin dai na batis wani tsibiri ne dai wanda yake mai karancin mutane a yankin a arewacin kasar ta philippines an samu rabuwar kawuna tsakanin tsakanin alkalan kotun kolin amurka biyar da hudu inda aka biya inda suka alkalan suka biya suka bayyana cewar shugaban amurka na donald trump yana da hurumi ya kashe waɗannan kuɗaɗe domin aiwatar da wannan alkawali nasa na gina katanga tsakanin amurka da mexico hukuncin na jiya juma'a ya warware matsayar wata karamar kotu da ta saka takunkumi akan wasu kudade da suka kai dala biliyan biyu da digo biyar na ma'aikatar tsaro babban nasara akan tsaro a harkar tsaro a bakin iyakarmu da kuma bin doka Trump kenan yake rubutawa a shafinsa na Twitter wani lauya mai suna Dory Ladi na kungiyar American Civil Liberty Union National Security Project ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na France News Agency cewar al'ummar da ke kusa da wannan yankin kana da sauran al'ummar na amurka kai har ma da kundin tsarin nan na ƙasarmu ta amurka za su gaba daidai ba muddin aka ce donald trump shine shugaban ƙasar kuma idan ya iya samun nasarar taɓa waɗannan kuɗaɗe da aka ware su don aiwatar da tsaro a ƙasar domin cimma wani burin sa na ƙin jini ga waɗannan mutane da suka fito daga waɗannan ƙasashe musamman ganin cewar musamman ganin cewar hukuma ko kuma ah, majalisa. ƙasa ba ta amince da wannan ƙuduri nasa ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani gini ya rubza a gidan shakatawa da ke wani gari da ake gudanar da wasan tseren ruwan duniya a Koriya ta kudu mutane biyu 'yan koriya ta kudu sun mutu yau asabar a gidan shakatawar na koyat ugly club a birnin gwanjo mutane shida kuwa sun raunata da suka hada da mutane takwas cikin 'yan wasan akwai wasu amurkawa uku sai 'yan kasar new zealand guda biyu sai waɗansu mutane da suka fito daga kasashen dutch italy da kuma brazil muna cikin rawa sai kawai muka ga mun fada wani ɗan ƙasar new zealand kenan yake bayyanar da haka ga gidan rediyon ƙasar tasa muna fadawa kuma muka fada kan waɗansu mutane 'Yan sanda sun harba barkonon tsohuwa ga masu zanga-zanga a yau Asabar lokacin da suke wani maci a tsakiyar birnin Hong Kong da ke kusa da birnin iyakar kasar da kuma kasar China, inda suka zargi cewar 'yan wasu kungiya sun fada musu don ganin cewar suna ƙoƙarin ganin an tabbatar da mulkin demokaradiyya a kasar. wasu jerin hotuna da gidan talabijin ya wallafa sun nuna yadda aka watsa ma mutanen nan barkonon tsohuwa a birnin na yung long lokacin da masu tattakin ke yin a kokarin ganin sun isa inda suke son isa don ganin sun nuna rashin amincewarsu masu zanga-zangar da suna dauke da sun dau alwashin cewar sai sun kai babban titin yong long a yau din a lokacin da suke wannan maci amma dai masu eh, jami'an tsaro sun yi kokarin hana musu aiwatar da wannan burin nasu. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. Bayan wani hukunci da kotu ta ɗauka a jiya Juma'a a Najeriya wanda ta ayyana ƙungiyar 'yan shi'a a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda. Tsohon ministan shari'a na Najeriya kuma ɗaya daga cikin waɗanda shugaba Muhammadu Buhari ya zaɓa da zai yi aiki da su a karo na biyu, wato Abubakar Malami, ya yi mana ƙarin haske akan hukuncin na kotun. idan kai magana wadda ta danganci ta'addanci bisa la'akari da hukuma ko gwamnati wato abubuwa ne waɗanda mutum ko ƙungiya za su aikata domin tada zaune tsaye game da abin da ya danganci walwalar jama'a game da abin da ya danganci salwantar rayuka ko game da abin da ya danganci hasarar dukiya a cikin yanayi irin musamman na ɗaukar makami ko wani da fin ƙarfi wanda ya wuce kima ta fuskar amfani da wasu abubuwa da ke iya ja salwantar rayuka hasarar dukiya da abubuwa makamantansu ko kuma kin amincewa da kin da'a ga doka ta ƙasa idan an sharɗanta ta wato hito na hito da dokoki na kasa da abubuwa makamantansu to idan ka auna ainihin abubuwan da ke gudana bisa la'akari da ita wannan kungiya ta IMN na farko dai kamar da ka sani ba hasarar rayuka kawai kadai aka samu ba an haɗa da hasarar rayukan ma'aikata irin na tsaro. Wannan bugu da ƙari ne a kan ainihin kawo barazana game da abin da ya danganci ainihin walwalar jama'a ta huskar abin da ya danganci kai kawansu da neman abincinsu ta huskar halal da abubuwa makamantansu. To idan aka samu barazana wadda ta danganci walwalar jama'a aka samu hasarar rayuka na ainihin ma'aikatan tsaro da ainihin mutane masu neman halal ɗinsu. da kuma kin da'a game da umarni na gwamnati ko kuma kin amincewa da haƙƙin gwamnati na ta ba da umarni domin kwanciyar hankali da limana. Dukkan shika-shikan da ake nema na abin da ya danganci ta'addanci sun haddasu. Kuma a cikin irin wannan yanayi, kotu tana da dama da haƙƙi na ganin da cewa ainihin an ɗauki matakai na haramta ta mu'amalar ƙungiya ko kuma wani mutum wanda ke kawo barazana makamanciyar wannan game da kwanciyar hankali da limana al'umma musamman la'akari da cewa ainihin idan ka auna Najeriya, Najeriya ce ƙasa ce wacce da akalla eh, yawan jama'a da zai kai miliyan ɗari da tamanin. To idan ka kaddarta cewa ma kai ka kai yawan al'umman ka ya kai mutum miliyan ɗaya, suka ce ba za su bari mutum miliyan ɗari da su samu kwanciyar hankali da limana ba. Yana ganin duk shika-shikan ta'addanci sun tabbata. Idan kana faɗan haka ai a 'yan kwanakin baya ko shekarun baya akwai ƙungiyoyi wanda suke na tada zaune tsaye musamman a kudanci waɗanda suke ta ainihin hana yadda ake ainihin ciro arzikin ƙasa ma amma kuma ba a sa wannan ƙungiya ta shiga cikin ƙungiyar 'yan ta'adda ba. Ta ya za a ga cewar kuma wannan an sa ta cikin eh, ƙungiyar 'yan ta'adda? amma idan ka lura a ah, dokta kamin yanzu akwai kungiya makamanciyar ta ipop ita ma daga kudancin najeriya da ta dauki matakai makamancin waɗannan na unhwani da makamai da fin karfi da ta da zaune tsaye ita ma an haramta ta saboda haka ba shawara ba ce da ke da nasaba da ainihin yanki ko abin da ya danga ko wani abu makamancin haka nan shawara ce da ke da nasaba da ainihin kawo barazana game da abin da ya danganci kwanciyar hankali da limana da ta da zaune tsaye akan abin da ya danganci kwanciyar hankalin 'yan Najeriya saboda haka ba tun da kamin yanzu an ɗauki wani mataki wanda ya haramta wata ƙungiya wadda ta ɗauki mataki makamancin wannan ta huska unwani da ƙarfi da makamai domin kawo salwantar rai. To ya tabbatar ma da cewa ba shawara ba ce da ke da nasaba da yanki ko da al'umma shawara ce wadda ke da nasaba da tada zaune tsaye wato ke da nasaba da shikka shikan kawo barazana game da wanzuwar Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya da kuma ƙin tsa'a ga dokokin ta halattattu. abubakar malami kenan tsohon ministan shari'a a najeriya kuma yana ɗaya daga cikin sababbin ministocin da za su yi aiki da shugaba muhammadu buhari a karo na biyu masu sauraro za ku iya jin ci gaban wannan tattaunawa a cikin shirinmu na dare a jihar adamawa arewa maso gabashin najeriya hukumar kula da albarkatun man fetur ta dpr ta bankaɗo wasu gidajen mai da ke fasa kwabirin man fetur zuwa ƙetare ba bisa ƙa'ida ba wakilin muryar amurka ibrahim abdulaziz ya aiko mana da rahoton yayin ziyarar bazata da jami'an hukumar kula da albarkatun man fetur ta dpr suka kai an koma bankaɗo wasu gidajen mai da ke fasa kwabirin man fetur zuwa ƙetare baya kuma ga gidajen man da ke ma tsuke bututun sai da man su gidajen mai shida ne ma dai suka fara tarkan hukumar ta DPR a kanan hukumomin Gombe Hon Mobi ta Arewa da kuma karamar hukumar Mobi ta Kudu ga ma ta bakin wani mai sai da mai da aka samu suna tsuke bututu ke tun da ya ce haka din zai iya yiwa ma ne ba da sani na ce me yake faruwa ce a ah, dai ka kayan zari ka zo na ce ba da maganin zuwa babban jami'in hukumar ta DPR wato operation controller mai kula da jihar Adama Alhaji Ibrahim Ciroma shine koyi jagoranci wannan samamai da aka kai kamar haka the rate at which fuel is finding its way across our border is unacceptable And I will also seize this opportunity to call on the security agencies, agencies manning our borders to please step up their operations to make sure that no product crosses the border to other countries. Gaskiya wannan abun takaici ne kuma mun sha gargaɗi masu gidajen mai yanzu haka mun gano akwai kusan gidajen mai 45 da basu da rajista a jihar Adamawa kuma tuni ma har mun mika sunayensu ga rundunar 'yan sandan jihar domin ɗaukar mataki. kuma za mu ci gaba da wannan aiki da muke ba sani ba sabo a cewa jami'in hukumar ta DPR Ibrahim Chiroma. These people engaging in smuggling this product are highly unpatriotic. To sai dai kuma tuni ma kungiyar dalalan man fetur a Najeriya Ifman ta ko nesanta kanta daga waɗannan gidajen man da ake zargi cewa ba su da rijista alhaji abubakar a butu da ke zama shugaban ƙungiyar dalalan man fetur mai kula da jiyan adama da taraba ya ce waɗannan gidajen man da aka samu ba na 'ya'yansu ba ne mu muna dilin da lasis stations ne wanda suke da lasis suke da takardu na ka'idojin aikin mai wanda gwamnati ta yarda da su sa'annan gidajen man da aka samu din nan su ma abinda suka ce online stations wato waɗanda ba su da takardan saukewa da sai da mai kaga ana idan ka duba ba membobin mu bane saboda haka bamu da magana a kansu kuma ba za tuntuɓe mu a kansu ba amma in mutum bai sani ban ya dace gidan mai sai ya dauka cewa membobin mu ne abin da na sani ga membobin mu shine controller ya yi yawo a nan garin gaba daya ya duba ba wani gidan mai daya da ya rufe sabili da kayan da ya kamata ana sayarwa ya samu ana sayarwa kayan da ya kamata an ba mutum a gidan mansa wanda yana da mai a kasa bai sauke ba su motar din a tsaye duka dai haka aka zaga kuma ya dubi famfuna ya tabbatar famfuna ne suna nan lafiya to har da haka dai ya yi jan kunne akan wasu abubuwa wanda bai kamata ce ma kita ya dinga yi ba ba kuma ya yi shi don ya same su ya samu mutanen mu da laifi ba saboda haka a nan daga nan adamawa har taraba ba wani gidan mai da aka kulle a wannan matsayin a wannan dalili din babu ko daya gidajen man da aka shiga ma kamar nnpc can an same su da motocinsu guda uku bayan mun suke saura kuma motoci a ƙasa. koma da menene dai yanzu ko an zura ido a ga irin matakan da hukumomi za su ke ɗauka a kan irin waɗannan gidajen man ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya. a gaida Ibrahim Abdulaziz. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogonmu ya ce karfe 11 da minti 16 na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. To yau za a ji ansar tambayoyin masu mu da dama ciki har da Umar Gashua da Adamu Damboa da Sa'idu Mammani Kano da ke son takaitaccen tarihin mulkin mallaka a Afirka musamman ma Najeriya. To idan masu tambayar na saurare ga ansar da masanin tarihi na cibiyar Arewa House Kaduna, Dr. Salisu Bala ya bayar. Ah, da farko kamar da aka sani turawa na yammacin duniya sun yi ma kasashen afirka da kasashen asiya mulkin mallaka a shekaru da dama da suka gabata kasashen turawa da suka yi ruwa suke saki wurin mulkin mallaka sun hada da kasar birtaniya kasar italiya kasar portugal kasar holland wanda ake ce mata dutch kenan da kasar italiya da sauran wasu kuma kananan kasashe hanyoyin da suka bi wurin aiwatar da mulkin mallaka a kasashen afirka da kuma bangaren asiya ko kuma ce a kasashen afirka da yawa akwai hanya ta farko shine amfani da yan leken asiri wato su ne mutanen farko da suka fara dora kafarsu a cikin yankin afirka kuma wa'in mutane sanannu ne sun rubuta littattafai da wallafe-wallafe irin na abubuwan da suka gani a yankin afirka wurin shekara ɗari zuwa shekara ɗari uku da suka wuce mm. mutum na farko da ya fara zuwa yankin afirka shine wani mutum da ake kira prince henry wanda ya zo ta bangaren kogin atlantika zuwa bangaren abin da ya shafi yankin india hmm. akwai irin su mumba park wanda ya rayu tsakanin shekara ta dubu bakwai da saba'in da ɗaya zuwa shekara ta dubu takwas da shida shi mutumin scotland ne kuma likita ne na fida sannan akwai sahog clapperton wanda aka haife shi a ranar sha takwas ga watan mayu na shekara ta dubu ɗari bakwai da tamanin da takwas ya rasu a sokoto a sha uku ga watan afrilu na shekara ta dubu daya da dari takwas da ishirin da bakwai hmm. sannan akwai richard lemon landa daga shekara ta dubu dari takwas da hudu zuwa shekara ta dubu dari takwas da talatin da hudu wannan mutumin ingila ne ya zo yankin afirka sau uku akwai su suna nan da yawa waɗanda suka zo akwai henry bard wanda aka haife shi a sha shida ga watan fabrairu na shekara ta dubu ɗari takwas da ishirin da ɗaya wanda mutum ƙasar jamus ne ya iya rubutun larabci ya kuma iya magana da larabci ya yi rubutu ya yi wallafe-wallafe wanda ya rubuta wani katin littafi mai jizgi guda biyar da turanci da kuma harshen jamusanci a inda ya faɗi kasuwanni da yanayin yadda ake cinikayya da yanayin yadda ake kasuwanci da yanayin yadda ake tafiyar da mulki da yadda mu'amala take a ƙasashen afirka wayan mutanen da suka bada bayanai na leken asiri da turawan mulkin mallaka da shekara ɗari ta zagayo shine sai suka fara turo mutane yana gudanar da harkar irin na kasuwanci kuma abin da ya shafi leken asiri na jama'ar mutanen afirka hanya ta biyu da suka bi ta ce kafa amfani da manya-manyan kamfanonin yan jari hujja wato trading companies kenan hmm. a turance to idan ka duba za ka duk yankin da ka je na ƙasar afirka za ga akwai irin waɗannan manya-manyan kamfanoni da aka kafa domin rike tattalin arzikin mutanen kasashen afirka ta bangaren noma da kuma abin da ya shafi kasuwanci misali akwai british east africa company wanda aka kafa shi a gabacin wato afirka a shekara ta 1888 wanda shi ne ya tabbatar da kame kasar kenya ta dawo ƙarƙashin mulkin mallaka karkashin wato mulkin Birtaniya har zuwa shekara ta 1893. Sannan akwai British South Africa Company BSAC kuma an kafa su a shekara ta 1889 karkashin jagorancin wani da ake ce masa Cecil John Road wanda suka amfani da karfi wurin dawo da yankunan Malawi da yankunan Zambia da yankunan Zimbabwe a gargashin 'yan mulkin mallaka hmm. har yanzu zuwa shekara ta 1923 akwai kuma uac united african company wanda daga baya kuma aka zo aka yi utc united trading company in west africa waɗannan kamfanoni da su ke 'yan mulkin mallaka suka rinka amfani wurin sayewa sai auduga gyada da fatu da sauran kayayyakin amfani suna tafiya da su kasashen su na yammacin duniya sannan abu na uku su ne mulki da suka tabbatar da shi ta hanyar amfani da sarakunan gari misali kamar a arewacin najeriya an yi amfani da sarakunan gargajiya wurin mulkar jama'a ta hanyar da mutane za a tilasta musu su noma abubuwan da ake so ba abubuwan da za su ci da kawunansu ba misali a arewacin najeriya irin wannan mulki ya tabbata sannan shi lugard ya sake ɗabbaka irin wannan mulki na amfani da sarakuna a kasashen yammacin afirka wato area da ya shafi zanzibar kenan hmm. amma abin bai tasiri ba hmm. haka na aka zo aka amfani da irin wannan tsari na indirect rule a yankin yamurai inda ba su da sarakuna shi ma bai yi tasiri ba amma irin wannan mulki ya fi tasiri a lokacin da misali aka kafa shi a arewacin najeriya ta hanyar amfani da shi lalugat wanda shi lalugat din nan da shi ne aka yi amfani aka gudanar da wannan a tsari na mulki sannan sun amfani da sojoji saboda suna da bayanai na leken asiri da aka ba su na cewa ga irin makaman da mutanen afirka suke amfani da shi wurin farauta da kuma tsara garuruwan hmm. saboda haka suke amfani da sababbin makamai na bindigogi na zamani wanda babu su a kasashen afirka hmm. suka dinga murkushe garuruwa daga wannan gari zuwa wancan gari daga wannan gari zuwa wancan gari haka suka rinka yi har suka ci garuruwan kasar hausa da yaƙi suka kashe mutane suka kwashe tattalin kayayyakin arzikinsu da suka shafi abinci da kayayyakin fasaha na rubutu na ilimi kuma sun zo sun tadda kasar hausa akwai mutane malamai waɗanda su ɗabbaka ayyuka irin na addinin musulunci da kuma karantarwa a wannan lokaci. Kuma mm. haka sun yi amfani da makamai da suka kera waɗanda babu irinsu a yankin Afirka. Mm. Sannan sun yi amfani da kuma abin da ya shafi jiragen ruwa wanda da babu hanyoyin zuwa ma ƙasar afirka din dole sai dai a taho da kafa idan an zo kuma za a tadda ruwa ruwa ba zai bari tura su ketare ba da yawa sun halaka a wannan yanki na kokarin tsallakawa. Hmm. Da suka kera jiragen ruwan manya-manya sai suka rinka shigowa suna zuwa. Hmm. Suna zama a bakin gaba suna kuma tallan bayi da sauransu. Hmm. Bayan nan sun yi amfani da harka irin ta cinikin bayi. misali su nemi masu kuɗi da masu sarauta su sayar musu da bayi su ɗauki bayin nan su tafi da su kasashen su don su bautar da su ko kuma su bautar da su a cikin garin su ta hanyar sa su su aikata ayyukan da ba a biyan su hakokin su yadda ya kamata. Hmm. To akwai abubuwa da dama da suke amfani da su ire-iren waɗannan. Hmm. Sannan yana cewa shi Malam Bulyamuni kenan yana cewa eh, shin da gaske ne duk garin da suka je sauke sarkin garin suke yi su ɗora wanda suke so? Eh, to gaskiya ne akwai garuruwan da suka je kuma suka sauke sarakunan waɗannan garuruwa duk sarkin da suka tadda suna shakkar al'amuran shi to sai su sauke shi sai su ɗora wanda zai ci gaba da gudanar da mulki a madadinsu misali an duba za a ga a jihar katsina an sauke wani sarki da ake kira sarki abubakar dan ibrahim hmm. wanda aka sauke shi a shekara ta dubu da dari tara da hudu bayan ya fara mulki da shi daga shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da tamanin da bakwai amma aka sauke shi turawan mulkin mallaka suka sauke shi a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da hudu sannan akwai sarkin bauchi hmm. malam umaru wanda ya karbi turawan mulkin mallaka da hannu biyu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da biyu amma duk da haka ba su amince masa ba ba su yarda da shi ba sai da suka kama shi suka kai shi kotu sannan suka raba shi da garin suka tafi da shi ilorin a watan janairu na shekara ta dubu da tara da uku hmm. sannan akwai sarkin zazzau kwasau wanda shi suka ɗauke shi suka kai shi ushishi daga baya suka ɗauke shi suka kai shi lokoja a shekara ta dubu da dari tara da hudu wanda daga baya aka sa wamban zazzau ya gaji sarauta kafin haka na da sarki ta gana uku kenan hmm. sannan akwai sarkin bidda malam muhammadu bashir wanda aka sauke a shekara ta dubu da dari tara da ɗaya sannan akwai malam aliyu dan sidi sarkin zazzau sannan akwai malam aliyu abdullahi na kano wanda ake kira aliyu babba oh. bayan an sarkin zazzau yana ba da bayanai irin na leken asiri cewa ga abin da tura da irin makaman da suke da su shi ma sai aka bi da shi aka sauke shi a shekara ta dubu da dari tara da uku. Oh. sannan akwai sarkin musulmi a tahiru na ɗaya wanda ya yadda ya amince ma tura mulkin mallaka ya tafi da ayarinsa aka je aka fafata a yaƙi na ƙarshe wanda ya tabbatar da rugujewar daular daular usmaniya a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da uku wanda aka yi yaƙi tsakanin turawa mulkin mallaka da sarakunan musulunci a wannan yaƙi da ake kira yaƙin burmi hmm. wanda a nan ne da yawa daga cikin su suka rasa rayukansu sannan suka nada sabon sarki a tahiru na biyu hmm. kaga idan ka duba tarihin za ga cewa mafi yawa daga cikin duk inda suka je suna sauke hmm. na naɗa waɗanda za su bi barnansu ba da yawon jama'a su ba. Hmm. Wannan kenan. To duk inda ka je za ka ga suna sauke sarakuna. Hmm. To sai a kasance da mu makon gobe don jin an so shin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala da Salaman Abu da ya haɗa mana sautin da kuma injiniyanmu na wannan lokacin. ni ibrahim kalamusi garba ke cewa a huta lafiya To madalla masu saurare a gafarce mu ba za mu samu damar kawo muku ra'ayoyin da kuke aiko mana ba amma kafin nan ga labarai amma a takaici. Hukumomi a kasar Bahrain sun zartar da hukuncin kisa akan wasu mutane biyu bayan samun su da aikata laifin ta'addanci. An kashe waɗannan mutanen biyu ne duk da irin kiraye-kiraye da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa suka yi na ƙin amincewa da aiwatar da kisa akan waɗannan mutane biyu. wani gidan jaridan faransa na af ya bayyana cewar an kashe waɗannan mutane biyu ne ta harbi da aka yi musu hukumar agajin gaggawa ta kasar philippines ta ba da tabbacin cewar wasu jerin giragizai da aka samu guda biyu sun yi sanadiyar mutuwar mutane a birnin bates wanda kuma ya yi sanadiyar mutane wajen sittin suka samu raunuka. an samu rabuwar kawuna tsakanin alkalan kotun kolin amurka biyar da hudu inda alkalai biyar suka amince da baiwa shugaba donald trump biliyoyin kudi don ya aiwatar da katangar da ya dau alwashin zai ayi tsakanin kasar amurka da kasar mexico wani ginin ya rubza a kan waɗansu mutane a gidan wani shakatawa inda ya sanadiyar mutuwar mutane biyu 'yan ƙasar koriya ta kudu masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin sai Hailu Haile da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyanmu na yau Vitek zanga-zanga ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. branché sous le